Mamman Marji, darakta ne na wani gidan rediyo da ke garin na Magarya, ya yi mana ƙarin haske kamar haka. Irin masu shigilan man wannan da ake kira 'yan sarandin mai haka. Ine wani yaro ya ɗauko mai daga Nigeria zai wuce nan da magaran a bisa hanyar shi ta komawa daga Nigeria sai gamu da birgatau suka bi shi ɗaya tsautsayi ya kawo har suka buge shi da mota ya faɗi ya ji ciwo yanzu suka ɗauke shi za su kai su kai shi hospital nan zandar a bisa hanya rai hali yanzu da shi na abokan shi yan kafu kafu da abokan sana da wanda suke kawo mai da su dai suka tattaru duka suka tafi can wurin birga da agomba can kusan bandi daga iske a gurin ruwa duka da wani kayayyaki da abin ga yan suka dawo suna so su yi ah, hayaniya da wani kwanar sun cikin gari haido sun fara kai sa'adi ne martaba sarkin magariya da SSG na prefecture suka yi sauki suka zo suka bi suna bin suna bin har suka zo suka samu inda suka fiye da su. Bayan mahukuntan sun tare matasan sun nemi a je fadar mai martaba sarkin na magariya. Daga nan suka ba su haƙuri suka ce yanzu sun gayyace su su je can fadar mai martaba sarkin daura ta magariya dan a tantamna suka tafi can da aka je aka yi su mota da yaro aka dawo suka je can fada da suka je fada duka aka saurare su da abin da ya faru da ma abin da yake faruwa a can baya da eh, tsakankanin su da su da ma'aikanta kowanne ya ba da duka abubuwan da suke cin musu tuwa kwarya da suka saurare su da sarkin magariya da sarkin bande da fj kowanne ya ba su amsa tambayoyin da suka yi Wannan matsala ta tsakanin 'yan ruwa-ruwa da jami'an tsaro ba wani sabon abu ba ne, ta daɗe tana ciwo matasan tuwo a ƙwarya, sai dai sun ji daɗin yadda mahukuntan na magarya suka yi musu. Yanzu tun da wannan abu shi ya riga ya faru, kenan hakuri shi ne gaba da koli. suka ji daɗin ma karban da ja da aka musu, suka ce eh su sun ji daɗi wannan tauraron su da aka tsaya aka gaskiya suna tare da wannan hukuma ta gargajiya da ma nan ta dai har sun saurare su kuma sun ce za su bi wannan abu sau da kafa a ga wannan yaro an fidda mai hakkin shi wanda ya rasu kuma da ma matsalolin da suke samu tsakankanin su yan kabu-kabun da ma'aikanta tunda nan har da uwayen yaran duka da dangin shi da abin da duka suwa suka ce wallahi wannan abu da yi abin da aka ɗauka a nan su ma suna bayan bayan abin da aka da aka doka a nan kenan da suka iso magarya ba su yi kone-kone a magarya ba a sun dan fara ne na ce muku kamar sarki da FJ na prefecture suka jaburo suka zo suka su. A ɗaya waje na nemi jin bayani daga mahukunta sai dai na kira wayoyin mataimakin shugaban gundumar ta magarya ba amsa shi ma mai martaba sarkin na magarya a ta bakin magatakardan shi ya ce ba zai yi magana ba yanzu haka dai kura ta lafa biyo bayan tarban abin da mahukuntan na magarya suka yi tamar abari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar.